amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah za mu ci gaba da darasin wannan littafi mai suna azzikiru wal adab wato ingantattun zikirori da suka tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kuma ladubban musulunci idan ba a manta ba a shekaran jiya ranar talata mun tsaya ne shahi na tis'in da ɗaya a cikin wannan littafin inda mala ya kawo mana ma ya ƙulu iza a ta addu'ar da mutum zai karantawa yayin da dai sadu da iyalinsa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da a ce ɗayanku lokacin da zai sadu da iyalinsa ya karanta wannan addu'a to idan aka ƙaddarta samu waɗa tsakaninsu to shaidan ba zai cutar da shi ba har abada don haka malamai suka ce ita wannan addu'ar tana daga cikin hanyoyin da suke taimakawa wajen samun sauƙin tarbiyyantar yara ya zamana don lokacin da ma'aurata za su yi kwanci aure su yi kokari su yi wannan addu'ar domin sauƙaƙe musu ‘ya'yan da za a samu su zama ‘ya'ya ne masu tarbiyya domin ita tarbiyya rashin tarbiyya ana samu ne shi ma tun daga wajen kwanciyar ana iya samu wannan rashin tarbiyyar yaro bai ji bai gani ba ko ka shafa masa kashin kaji don haka wannan addu'a muhimmancin ba ƙarami ba ne malamai suna ta maganganu namiji ne zai karantawa amma idan mace ta fahimci mijin bai iya ba to ita ma sai ta karanta addu'a akwai ma har malaman da hagarin namiji ya karanta mace ta karanta gudun kada a samu matsalar shi namijin ya manta ko a mantar da shi to yana yiwa bai yi ba sosai a samu yaro mara tarbiya ko wahala ku duka don haka addu'a cewa da mun karanta da ita shekaran jiya bismillah Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma na. wannan ita ce addu'ar Allah ya ba mu ikon fahimtar wannan addu'a kuma addu'a ce wadda hadisin da hadisin mutafakun alai Buhari da Musulun duka sun ruwaito hadisin to za mu tashi allailu wannan mu, allailu wannan mu? wato zikirorin da ake son mutum ya dinga karantawa yayin da dare ya huskanto wannan mu da kuma zikirorin da ake in za a yi bacci za mu ji ƙa'idodin musulunci da ladubban musulunci idan dare ya yi da kuma abubuwan da ake so a karanta da kuma addu'o'in da suke da alaƙa da abin da ya shahi bacci. Malace, iza a ƙabalar lailu, yayin da dare ya huskanto, ma'ana yayin da magariba ta yi kusa ana dab da shiga wato dare menene ladabin musulunci ya ladabtar da musulmi wanda wayannan abubuwan kuna da sakaci kwarai da gaske da su za ka ga yara da yawa irin wannan abin da za ku ci an hada iyaye na da wasa da sakaci a iza ƙabalar lailu idan dare ya huskanto قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ياتي إذا كان جنه الليل إذا فرقن دري يكسنشي إذا كان جنه الليل أي إذا كان أوله إذا فرقن دري يكسنشي معنى kusan faduwar rana kenan au amsaitum ko yayin da kuka maraita kun ga dai dai shakkar rawai. shin cewa Iza kana jurhul laili ko ko cewa iza amsaitum idan kuka baraita ma'ana in marici yayi kusan ke eh, abin nan faduwar rana sai manzo Allah ce fa kuffu fakuffu fa kuffu ku kame ƙananan yaranku ai imna'uhum min al-khuruji ku hana ƙananan yaran ku fita to ku duba sai man gari ba ta za ku aiki yara gidan makwabta an so muku matankadin tankada maburkaken burkaka ko su an so wani abu a wannan lokaci ko ka samu yara na wasa waje daidai wannan lokacin suna wargin su har magariba ba ta yi ba wanda yadda wanda idan manzan Allah ya hana abu kai sakaci ko mina iya faruwa a yara da kuka gani hatta da wasa wannan da kuka ga yara na iya cahu da sauran wasanni akwai wasannin da shaidannin aljanu ke shigowa ciki idan sun ka shigo cikin wayannan wasannin sai su yi ta yi da yaranku sai a wari gari yaro baya karatu sai wasa komi dare yana iya yace mu komi dare yana iya ya kice mata langa ko langa saboda mi wannan langan ba shi ɗaya kai da shi da aljanu na kai yadda kuka san idan yara suka fito suna wasa wayan ga yara suka fito haka ɗiyan aljanu suna da ɗiya yara za su shigo cikin yara su yi wasa to sai shari'a ta ce gala dubba idan ga duhun dare ya kama magariba ta yi kusa sai mun zala ce fa kuffu da ku Ku kame yaranku ma'ana ku hana yaranku fita Kunga akwai ƙasashen da da an ce kusan su koyo shi ma gidan ruhe yake don kuma sai ku ja gambin gidanku, ku kowane yaro ya shigo ku a wannan lokacin ku hana musu kai kawo ba sa zuwa makwabta a shagaltar da su da wani abu yanzu duk surutunan da kuke a makaranta cewa ba ma kulawa da sallar ɗiyanku to in sallar na da sauƙi ku don ba kulawa da ɗiyanku sallar magariba da isha eh yaran nan mu muna namu kokari a makaranta su yi azhar su yi la'asar to don mi in abin na da sauƙi ku ko don mi ba ku tsananta masa su yi sallar magariba da isha a gida ai akwai yaran da sun kai shekara bakwai an ce idan yarenku sun kai shekara bakwai ko umarce su da sallah amma ba su yi eh eh eh to ke gani eh haka suke eh haka suke wata rana sallar duk da matakin da muka ɗauka sai a ga wani yaro ya ‘yan an ci sa'a ba ruwa sai su ɗauki buta su ce za su su ɗeban ruwa daga zuwa ɗiban ruwan sai su yadda muna buta can wani wuri yanzu za a ga muna da buta ɗari misali cikin sati biyu sun komo buta talatin duk yaran sun ɗauke su can wasu wurare daji sun yi su sun taya su to gaskiya kuma sai kun taimaka ku iya na ƙoƙari wajen taimaka muna mu muna namu ƙoƙari kuma ku yi naku kokari ba wai ya kyala malamai da komi ba da tarbiya su kai daman tarbiyya makaranta wurin samun tarbiyya ne wurin lalacewa tarbiyya makaranta da kuka gani da islamiyyat da wurin harda, da wurin boko wurin lalacewa tarbiyya na wurin samun tarbiyya ne wurin lalacewarta akwai yaron da bai iya wani zagi ba a islamiyya zai koya a wurin harda malam na dan kau da kai haka sai dai wani kada mai wani mugun zagi ya iya malam arabi a ke daga hannu na kamin magariba ma daga nan kuma sai ai sallar magariba sai isha'i ba su zuwa ko'ina har da aikin su ba a yi e bayan isha'i kara ya sakin su je wurin wasassu irin tasu Eh? eh ya danganci wasan in son samu na a cikin gida a shirya mai yara kayan wasu inda adda arziki ba ganin hada su lilon gado sai su kai gida na da yaura shi yasa manzo Allah ce in za ku sayan gidaje ku sai gidaje masu yalwa, ka sai ma yaron kayan wasan nan su lilon nan duka a cikin gida akwai su ya je can yayi wargi dai eh? in babu kuma za a ga wurare da aka aka inda aka wasa sai a yaro je ya wasa kamar saudiya ai ba a zuwa wasa sai bayan isha'i a da uwayen suke zuwa sai bayan isha'i yara uwaye su kwashi ɗaya cikin mota a tai a tai wurin wasa sai sha biyun dare sannan a dawo yaro wani lokaci ya ci wasan ya yi kwana a kada cikin mota sannan a dawo gida amma tsarin su da mu ba guda ba ne ba tsari guda ba ne gaskiya eh ba zai yi ba galibi yaran tarbiyyar suke lalacewa daga wurin wannan wasar ta tunda wasai ana yi wata rana hawa sai miji da mata aka yi eh wasa kishiya daya ba ai hada kishiya to kun ji su yaran yanzu hada wasa kishiya suna yi ana cewa anti ko amma dai ba a cewa wanta kishiya ta wawa gaɗiya hmm. kuma abubuwan da haka sai an sa ido ‘yan ƙananan yara ajiya waɗanda gwargwado irin shekara eh, ke san ɗan shekara bakwan da ɗan shekara goman da yanzu ɗan shekara bakwai ɗin yanzu ya hishe wayo da za ku ce makaranta ga 'yan yara wanda suka karatu sai kai mamaki wa an kai yaron ga haɓa sida tana aika shi iya tadda bakake yanzu abin da mamaki ne yasa yanzu yaro dan shekara uku yanzu misali ga yaron ba za ka bai kai shekara uku ba to abubuwan da ya kai yanzu dan shekara biyar din da bai iya su eh sai an tahi tsaye da haka gaskiya dai yaro dai akwai wasan da aka bari yara su yi akwai wasa ta manya wadda aka yi sai an kula eh idza kana junhu al-layli idan warkon dare ya kasance koko idan kuka maraita fa kuffu sibyanakum ku kama yaran ku hana su fita fa inna shayatin a saurara mu ji illar fa inna shayatin tantashiru hina idin domin shedannu tantashiru hina idin a wannan lokacin suke kai kawo shedannu eh yanzu akwai kidnapping yan kidnapping ana ba su target na ɗaukar yara irin kusan wannan lokacin akwai wani da aka kama ya ce tsotsai na ma ya ce ƙa'ida su ba su hituwa ɗaukar yara su irin wuraren ƙarhe shidda zuwa shidda da rabi zuwa bakwai ya ce saboda sa'ad da an ka ba su nan take shedannun da za su kama a yi aikin wannan lokacin suke tuwa su kama musu aikin wadda ya kamata a ta tsaye a ɗau mataki an gane domin shaidannu suna watsuwa wannan lokacin fa'inna shayaɗin shayaɗi na da ruhi da izin shaidannu na watsuwa wannan lokacin fa'iza zahaba sa'atun minan laili idan sa'a ta ta dare fakhalluhum sai ku sake su to ai an ce sa'a wani lokaci tana zuwa da ma'anar awa wani lokaci tana zuwa da ma'anar minti talatin to amma dai abinda malamai suka ce daman tsakanin magaraba zuwa isha in kana son ha gane ƙarhe nawa ya kamata kai isha'i ka auna daga sadda rana ta huwaɗi, zuwa isha'i awa guda aka so ka bai in dai an ga samu awa guda to isha'i ta yi amma duk wanda ya isha'i akalla awa guda bata cika ba sun ce isha'i sai bata yi ba to kada ta yanzu mace ce muna magariba karhe nawa bakwai da nawa da minti da minti goma rana na a irin wuraren bakwai da minti takwas ko da minti tara to na yaushe ya kamata mai isha'i isha'i ba za ta shigo ba sai karhe takwas da minti goma aka kira idan aka kira sai a tayar da sallah isha'i da minti da kwata ko isha'i da minti ashirin amma yan zanzarin shahada su da wuri suka sallar wasu ko takwas ba ta yi isha'i ba ta ba da haka sai kun kula ku da a cikin gida wato ladannan mu in kuna bai ta tasu za su rudar da kai yanzu ko a salatu din a argungu za ku ga babu tsari mutum zai zo ya yi kiran sallah ƙarhe biyar misali ya yi kiran sallah wai ce na farko na yi ƙarhe biyar biyar da minti uku kuma ko da minti biyu sake na biyu kun ga babu tsari kamata a ce kiran sallah na farko ƙarhe hudu da rabi a yi shi shi kuma na biyu ƙarhe biyar saura minti biyar sai a yi shi kaga dan na mutane ka bambancewa wancan kira na cin abinci na wannan kira na kamewa na daga cin abinci to su ba sa lura da akwai waɗanda fa rayuwarsu kusan yau su yi azumi gobe su yi azumi babu ruwansu ka zo ka yi kiran sallah lokaci ko jiya akwai wanda ka gaya min ko shekaran jiya ne sun ji kiran sallah na farko suka fara ci abinci mai kiran sallah ga na farko ko da ya kira fa ƙarfe biyar can kuma biyar da wani abu sai sake na biyu ne sai wanda ya ce musu ai da har da kiran na farkon da yi da na biyun don har lokacin alfijir ya ke don haka dole ku tashi tsaye ku kusan lokaci yanzu ku dubi misali kukan zakara yanzu akwai zakaran da kuka karye uku akwai masu yi karye hudu akwai masu yi hudu da rabi akwai masu yi kusan biyar din biyar saura minti biyar akwai zakaran da da za ki kula da shi Wala ya haila dana ungoku a unguwa za ka samu nan zakarun kuma wani lokaci za ga zakaran ya zo bayan gida ƙarfe hudu da rabi daidai sai ka ji ya kikiri ta. kuma ƙarfe biyar saura minti biyar ko saura minti takwas wala ya sake dawa shi saboda mi wancan lokaci mala'iku da suke saukowa suna ya gani kuma yanzu ya sake ganin su suna ban kwana shikenan Allah ya sa mu dace da haka sai an kula doka ta biyu wa aghliqul abwaba in dare yayi in mareci yan matso sai manzo Allah ya ce ku kulle kohohin gidajen ku wa aghliqul melehi gidanku ai mai koda koda gambuna wanga na iri ai asa wanda inda duk lokaci ya kuri gidanku duk wanda zai shigo wa ya kwankwasa in kunya yarda da shi ku bude mishi eh wannan tsari ne na mai gida ko kai ko askun ne ya ta kara, ta yadda yaro bai ya budewa doka ce wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa aghliqul abwaba ku kulle kohon gidajenku in dare yayi kuskure ne dare ya a bar gida buɗe duk abin da ya warku kukun ka bada akwai wani barawa muna magana da shi ya ce shi duk gidan da ya isko an ruye bai shiga ce ya ce saboda ya sa jarabawa in yi tsalla ka sanga ka ba haka amma in dai an kaci sa'a an bar gida buɗe to shi ko gidan lagiran na shiga kuma in ya shiga gidan nan duk mutanen da a gidan nan babu wanda zai sanin shiga ta duk gaba ɗaya kamar an yi musu anesthesia sai su yi ta bacci har ya gaba ɗauka abin da zai ɗauka wato sata ba daɗi jiya ina jin shirar da ake da Dr. Jala Jalingu cewa mina na yake iya tuna wanda ka ɓata mai rai yace babban abin da ke tuna wanda yake tuna ya ɓata mai wata rana ya ji ƙasar ghana da baya bayan ghana yana dokta ya ta don ya karanci english ya ce to akwai kwamfuta ce duk komi yana cikinta ya ce sai ga wani ɓarawo ya samu sa'a ya shigo ya ɗauke wannan kwamfutar tashi ya to gaskiya wannan abin ya sa kusan kamar ya haukaci yace ce don duk wani wanda yake da alaka da shi sai da ya buga mai waya cikin daren ne ce ya ce sai da ya kire ce wani kaga an dauke min laptop ya ce wallahi kamar in haukaci ya ce to wannan abin bai yi mai daɗi in ya tuna bai iya mantawa da wannan kun san wani lokaci jaraba ce ko kai addu'a Allah na iya jarabtar ka eh ba wai mamaki bane a ce dan mutum ya addu'a ya gama da jarabawa kai addu'a Allah na iya jarabtar ka kuma a samu jarabawa eh Allah ya sa mu dace waskuru smallah sannan in za ku rufe kohon gidajenku waskuru smallah ku ambaci sunan Allah in za ku janye gambon gidanku ki rufe ɗakin ki ko ki jaya gambon gidanku sai ki jaya gambon ki bismillah ki sa sakata kuma in akwai kwado kuma ki sa kwado ki bi sai ki bar mu Allah an gane fa inna shaytana lalle shedan ko shedannu la yaftahu baban muglaqa duk wanda an gare ba su iya bude ta indai ayi bismillah kenan yanzu in mun kula abubuwan da ake so a kula cikin dare mu ambaci guda nawa guda guda uku na daya menene hana mu yare fita in magariba ta yi kusa na biyu a rufe kohonan gida na uku a yi bismillah ba ce aro ya tagunan gida ba ba wanda ya ce aro ya taga eh, taga da wahala mugu iya shigowa taga inda an rufe kowa kawai an yi abin da shari'a ta ce ku bar taga ku buɗe Allah zai kare muku duk wani mai biya ku da mugunta na hudu wa auku qirbakum manzo Allah ce ku ɗaura bakin tukananku tukane na gida a ruhe su Eh, da drum drum da wasu robobi duk kayan da ake amfani da su a rufe su ai babban ƙauyanci ne a cewa an bar ruwan gida buɗe akwai matsala wasu rasmalla kuma in za a rufe waɗannan tukanan to ai bismillah sai a rufe waɗannan su ne ababe da ake nema an gane ko yace wa khammiru aniyatakum kuma ku jicci ƙoranku eh ga duha ku ruhe su ma'ana dare in yan matso duk wani kwanan gida wanda aka ci abinci ba a kama shi a kihe shi ko dai a ɗauke su daga nan ko kuma mi a ruhe su amma ba za a bar su kwannan buɗe ba wasu rasmalla in za ku yi shi ma ku ambaci sunan Allah walau an ta'arzu alaiha shay'an ko da ku dan bijiro da wani abu na dai ko da kare na a ɗansa a gilma to yahi mun samu nawa hudu ko anya ba su yi hudu ba biyar dai na shida wa atfi'u masabihakum ku kashe fitillunku an gane ku kashe fitillunku Eh. an gane wa su fi umar sabi hakum ku kashe hitillunku duk wata hitila ta gida da wata wuta a kashe sai dai wadda wani dalili ya sa aka amfani da ita saboda wani security ko wani abu amma ta da ɗabi'ar da muka da kuma gari ba mu cajin waya sai cikin dare kuskure na duk da mu muna ganin ba mu da wani lokaci sai sannan Ina da haɗari cajin waya da daddare a ce sai dare ya zaka cajin waya a kwanta kuma ko na ya in son samu naka ya cajin ka da rana ba da daddare ba to amma matsalar mu ko sai mu ci ba mu da lokacin da zamu cajin waya sai dare akwai barayi da yawansu su suna biyar dare gidaje daga cajin waya na su dauke wayoyi kun sa cajin waya kun koma can kun kwanta galibi cikin ɗaki ake sa waya caji sannan a dawo tsakiyar gida a yi kwanci su ko su biyo su Allah ko su ɗauki yau an ɗauke maka waya da layi wahala ta same ka wayar da ake sai suwa da dubu talatin yanzu dubu hamsin ba su sai maka ita sannan layin ka in ya ɓata yawon zuwa birnin kebe ya same ka eh. a ƙalar nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun ji wa'in nan laduba duk wani dare na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce al'ayatani min akhir suratul baqarati ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul baqara al'ayatani min akhir suratul baqara ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul baqara man qara'ahuma duk wanda ya karanta su fi lailatin a cikin wani dare to kafa tahu sun ishe shi malamai suka ce abinda ake nini kafa tahu min kulle sharri sun ishe shi daga dukkan wani sharri an gane wannan hadisin mutafakun alai to ashe jama'a mun lura an gaya mana wasu ladubba guda bakwai da ake so mu kula da su in dare yayi abubuwa guda shidda aiki ne amma abu guda na cikonsu karatu ne na karanta ayoyi biyu na ƙarshen suratul bakara to za ku sha mamaki yanzu da za a rufe makarantar na a ce kowa ya karanta ayoyin nan guda biyu wallahi yan kaɗan na za su tsallakewa amina rasulun ga da kun hagani da yawan ba mu iya karanta ta don haka ana bukata a karanta ayoyi guda biyu na ƙarshen bakara duk dare ki karanta su in ki karanta sun ishe ki daga duk sharri duk wani sharrin da aka biya ki da shi Allah na kare ki wani na bani labari akwai wani bawan Allah laya haika sawa sai nan matsa mai ciɓa ya basa laya da karho sai ce to mi zai yi na ce dinga karanta kulwa da falaki da nasi da sahi in ya gama sallar su bayan so uku to shine yake ba da labari sai dai eh, cewa wani ya so ya cuce shi eh, sai ɗaya ce mishi wai halan mi ka yi don wata manuwa ya tura ita wuri ne amma ya ji duk ya rikice kuma gabani na faɗuwa sai ce to Allah ya san abin da na kai Yace ce to da Allah ya ba wai asirin da agare da Allah ya ba na don ya ga ya karhin nashi irin mutanen gana waɗanda su baka kamar yanzu ɗari biyar in ka sa ɗari biyar ɗin cikin duk kuɗin da ajikin ka sai su jawo su sai su bi su to yana ba sai ji gaba ne na ta faɗuwa bai jin daɗi sai ce da Allah ya bari hito sai ta inda mai yagoyin uwa ne sai ce a can zo mai ɗari biyar wadda a ta kwarai an ka bashi sai to ya ba ya ce to gashi kuɗinka kun gane in mutum ya rike addu'o'i sai dai kaddarori na ubangiji ita kaddara ta Allah da hukunci ne baka iya kauce musu eh amma da yawa Allah yana ba mutum kariya in ya rike wadanga ababin don haka abinda ake so mu je makaranta mu koya eh yanzu nan cikin gudu da bata yi amanar rasulu bata samu malam sadi ta ce Allah tana so ya koya mata amanar rasulu zuwa ƙarshe tilawa mai kyau a gyara miki dai bakin ki don kilan sai an wata biyu ana gyaran bakin ki kamin a koya miki sai an bude su hama da su gatari da sauransu a yi gyaran baki eh eh sannan a koya miki sai da ki ta tahiya sai ko ga ɗan mutum ya ta wurin malami ya iya karatu malami ya ce ya yi ai shi ke da magana ta ƙari ya yi Eh. Allah ya sa mu dace to wannan ah, abin nan abin da shahidare kenan ko sai azkarun naumi zikirorin bacci azkarun naum zikirorin da ake in za a yi bacci ko na ɗaya ƙalar nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce iza awaita ila firashika yayin da duk tattara zuwa ga shimfidarka faƙara ayatul kursi to ka karanta ayatul kursi ita ma sai an je makaranta sai ka je ka koya ayatul kursi sai ka koye ta Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum har zuwa ƙarshen ta annabi ya ce fa innahu lan yazala alayka min Allahi hafizun wani mai gadi mai tsaro daga wurin Allah ba zai gushe ba tare da kai mala'ika aka ba basuwa ga duk wanda ya karanta ayatul kursi lokacin bacci ne jama'a ku duba yau don Allah inda a ce wanda ya karanta ayatul kursi shugaban ƙasa na zai aiko mai da soja kana karanta ta sai dai ka jaɗe jiniya bakin garkakka an tsaya a ajiye soja a ce shi gadin gidanka duk muna zuwa mu koya ko eh to ga sojan da ya yi wanga soja don wanga soja kwana na ya kwashe shi aji bindiga in bai da bindiga ba soja na ba soja da zaran kaga soja yana da bindiga in bai da bindiga ba soja na to annabi ya ce wanda ya karanta ayatar kursi fa innahu lan yazala alayka min allahi hafizun mai tsari mai gadi ba zai gushe ba daga gurin Allah tare da kai kuma wala ya ƙara baka shaitanun hatta tusbiha shaitan ba zai iya samun damar zaiwa kusa da kai ba zai iya cutar da kai kenan eh, wanda ya karanta ayatul kursiyu yana samun fa'ida guda biyu fa'ida nawa fa'ida guda biyu wanda ya karanta ayatul kursi malama husai wanda ya karanta ayatul kursi yana samun fa'ida biyu yana samun amfani biyu haka ne amfani nawa na daya amfani na daya da zai samu ban ji ba eh, iya mun hadi wanda ya karanta mun gace. an ce akwai amfani biyu da zai samu hadi guda cikin su wanda ki jiya Maryam wanda ya karanta ayatul kursi mun ce yana samun fa'ida guda biyu ko anwani biyu na daya za a turo mishi mala'ika yayi mi yayi gadi ne na biyu ha baki ji na biyu ba ta kusa gare ki ita ta hadu na farko na daya na biyu fa'ida ta biyu na a'a ba ce za a aiko masa mala'ika guda biyu ba an dace za a aiko masa da mala'ika sai tsaron shi ta hudu wannan fa'ida ta biyuwa na shikin mance oke shi jiya malama ta kusa gari ki malama daraja an haɗu na ɗaya wanda ki jiya cikin na biyu ban ji ba eh duk shi ne kun jiya mai bi maki shi jiya kun gani na haɗa muku ba ta da ni kuke ba ni yanzu ga ina karatun nan zuwa wani kai eh amma ku ba ba ku tare da ni fa'ida guda biyu ga wanda ya karanta ayatul kursi wa daidai wanda ya je makaranta ya koye ta ga malam ko malam wanda iya da akwai wanda malami ne amma bai iya ayatul kursi ba ko shi na bukata ya taimaka makaranta a koya mai ita kuma babban malami fa'ida ta farko lan ya zalu ma'aka min Allahi hafizun fa'ida ta biyu wala ya ƙara buka shaiɗanun shaiɗan ko na mutum ko na aljani ba zai shi yasa aka ce shaiɗanun don a nuna shaiɗanin kowane iri na shaiɗanin mutum ne shaiɗanin aljani na ba zai iya samun dama da zai kusa da kai balle cutar da kai ba to amma inda matsalar take so da yawa wani lokaci babbar jarabawa in mutum ya zo rin kwanciya to nan na hada ga take samun damar da za ka karanta ayatul kursi nan na hada ga take da ina gaya muku in ka ce kana so ka karanta ayatul kursi in ba dan horewa ubangiji ba to wa sai an yi daga Ilan sai ka suma uku sai ka tobe su sai da kacan ka tahi sai ka ce ban karanta ba sai ka ce to bari in karanta sai ce to karanta ce koma ɗauka kashe zurɗi kuitai wala sai ka ji ka kama ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta wala zace ka sai taimakon Allah eh kun yarda sai taimakon Allah to hanya ta farko yanzu wadda naka ba ku shawara dunnan cikin ku ga hatisai nan muna da su masu har da hizo 40 hizo 30 hizo 20 nan cikin su kowace sai ta tabbata kan bakara ta haddace bakara kamin ta isa ala imrana kenan kuma malamin sai ce sun iya to in baki izuwa can tahonan duk da da yawan ku ba su son su akwai wata ranar nika cewa ta yi karatu Qur'ani na tura ta wurin wata nan wurin ga ta ce wallahi ma ga ko aya guda ban samun karanta bari in ce inda naka shahi guda wallahi nan wannan malama Halima akwai wannan ya ce mata wata nan cikin ɗalibai ba sai na haɗu sunanta ba ina tura ta wurin malama Halima na ce ta yi karatu ba malama Halima wa gaba Halima eh Halima Musa na ce ta wurinta shi aya biyu ba ta iya karanta a gare ta amma in ta ce wani wasu malamai sai ta karanta shayi biyu to to ai shi aka so eh mutane ba su ganewa ka tsaya kai karatun ka mai kyau ka haddarce wa shamsu wa duhaha ga masanin qur'ani ita dai yayi a ce ka sauki qur'ani baka iya karanta shi ba to amma matsalar ku ba ku iya ganewa an mai da sauka ga wani abin alfahari abin ƙaho. ba shi ne abin ƙaho ba in ka iya abin nan uh, suratun shams ita ɗai ka haddace ta inda malamin da yi da ka wurin Allah baka da baka da bambanci da wanda ya karanta Qur'ani ko ina Qur'ani inda za ka karanta in za ka sallah karanta a duka ita ka iya cikin sahabbai akwai waɗanda duka sura guda sun ka iya cikin Qur'ani akwai wanda ƙulhuwallahu ɗaya iya wata rana da ya ce ya bi sallah ya bi wani ya karanta wa shamsu wa duha da wallaili sai da an kai kawai aidan bi ya ce ka ce ka ta jan wani karatu naka ne kana ta jan ba sa abin da haka faɗi ba ya ce manzo Allah ni dandanniyan nan da haka kai ba ma gane mita ta haka ba ita dai ya iya ga ulu wallahi ya iya mi Allah yi ka dai iya to amma mutane ba su ganewa kowa dole dole sai ya sauke ba sauka addaba sudi ba sauka abinda aka so ga sauka in dai sauka ta to a ce tilawa qur'anin ko ina an ka buɗa ma kana ai karanta shi shi shi a sauka tilawa ka iyata Allah ya samu dace na biyu nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama idza awa ila firashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tattara zuwa ga shimfida tai kulla lailati a kowane dare jama'a ka shi yana tattara tahunan hannayensa guda biyu jama'a sai ya tattara tahunan hannayensa guda biyu da ba da yana rike da wannan abin magana bada na gwada muku akwai mai dan gwada min wanda aka tattara tahunan guda biyu dan wasu su gari yawa ya rikuwa ga malama rabi ta yi ga yanar za ka tattara su wuri guda sun summa fasa fihima sannan ya dinga busa a cikinsu. su a fihima qul lahu ahad ƙula a'udhu Falak, ƙula qul a'udhu ka karanta ƙulhuwa da bisimillah falaki da bisimillah nasi da bisimillah. iskan bakinka na bugun tahuna hannayenka kuna ji kowace so ɗaya ɗaya in ka karance so ɗaya ɗaya da bismillah sun mayamsahu biyu ma masu min jasadihi sai ka shahi abin da ya samu na jikinka ka fara daga saman kai yauda ubihi ma ala ra'asi mutum zai fara daga kai wa yi da huska wa ma aqbala min jasari da abin da ke huskantuwa na jiki ne ya fa'alu zalika salasa marratin ka aikata haka har sau uku ba wai karantawa akai ba dai da yawan mun sun je bacci suna karantawa ne ba karantawa ba Za ka tattara ta wannan ga guda biyu in ka tara suka karanta kowace da bismillah ka shawa makai da huska sannan ka sake karanta ka shawa bangaren dama sannan bangaren hagu to wannan shine in kana so ga tasirin su kenan an gane ku haka yaro inda ba su iya karantawa ba su ma a karanta musu eh in an karanta musu ku bar mu Allah iko don mai taba sai taba duk wanda ka ganin yana iya cutar da yaranki karanta musu ki shafa musu wanda kiga tsarin ga da kulhuwa da falaki da nasu kowace da bismillah ki shafa musu huska da kai ki koma karantawa bangaren dama ki shashawa bangaren hagu ki shashawa musu ki bar ma Allah shi ko ya tsare miki abinki wannan yana daga cikin damuwar da duk wanda ba ta gidan uban uban yaranta ta ka fuskanta ba duk uwa za ta iya tsayawa ta waɗiyanta sai waɗiya abu ke zamanta ba eh na eh eh eh duk yi haka ne yi haka ne eh ban ji ba tambaya ta kai me ta ce wadda ta maimaita wadda a kusa kusa eh eh a'a yanda yake ulhuwa da falaki da nasi ko wace za ka karanta da kiga malama rabi ta yanzu iskan bakin abin da ka karantawa yana taɓin tahunan hannuwanka sai ka shahe kanka da huskarka sannan in ka sake karantawa sai ka shawa ɓangaren dama da hagu dukkan ai shawawa da dama da hagu ka sake karanta kuma da dama da hagu dukkan kuma in ka ce da ka karanta karanta ka shawa ma dama ka sake karanta ka shawa ma hagu yayi Mm. in yaren na haka za a yi musu kuma yare ana ƙara musu da izuki ko uizuka da sauransu don kariya Allah ya kare mu na uku ƙala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza arada an yada an yada tajia annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan mutum yayi niyyar ya kwanta falyabtaji ala shiqihil aymani ya kwanta tsagensa na dama kun ji wani ladabin kwanciya in za ka kwanta kwanciyar bacci to ka kwanta tsagenka na dama ba a kwantawa reren kuma ba a yi rib da ciki wannan aiki ne da agaban kowayen ɗaya an gane sai mutum ya kwanta tsagensa na dama wal yaqul sai ya ce subhanaka allahumma rabbi bika wada'tu janbi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahafazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin wannan addu'a tana dan da waye ko to zan karanta mu ansa subhanaka allahumma rabbi bika bika wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihina so daya in za kwantawa bayan ka karanta waɗancan abubuwa su aminar rasul eh? an karanta su ƙulhuwa ka karanta sai ka kwanta tsaginka na dama in ka kwanta tsaginka na dama sai ka karanta wannan addu'a eh, kowace da siga ta bambanta amma duka sun inganta wannan ruwa ya ce mutafakun alai ma'ana wannan addu'a su subhanaka allahumma rabbi Tsalki ya tabbatar maka ya ubangiji na bika wada'tu jambi gare ka ne nake aza sashen jikina wa bika arfa'uhu kuma gare ka nake ɗauke shi ma'ana kai ka bani dama in kwanta da wani na ta yana son shi kwanta bai ya kuma kai ka bani dama in halka eh in amsakta nafsi in ka amshi rayuwata cikin baccin ga fagasir laha ka yi mata gafara wa yana arsalta ha’yan mai da rayuwata to fa hafa zaha bi mata hafa zubi ibada ka salihina eh ka kiyaye ta da abin da kake kiyaye bayan ka salihai kun san in mutum na da bukata ga ubangiji sadda ya halka bacci na haɗa muku wata addu'a iya yi ta ni na gwada sadda ka halka bacci ka yi ta in ƙarhe ɗaya na dare in ƙarhe biyu na dare ka yi kwalka ka karanta ta sai ka faɗa ma Allah damuwa ka ko da hausa na ka sha mamaki eh na sha faɗa muku ita to ku dai kun ka sani yanzu wannan addu'a dai sai ku ƙari ku riƙe ta tana daga cikin addu'o'i na samun kariya na biyar kana nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya kasance idza arada an yanama qala eh annabi na son yayi bacci ga addu'a da ya to ga mai sauki nan in baka iya wadancan ba bismika allahumma amutu wa ahya ko kuwa ya ko to kuma mai ta injiya a maimaita a maimaita wannan addu'a ana karanta ta so ɗaya in baka iya waccan doguwa ba sai ka yi wannan in ka iya waccan kuma sai ka yi eh na shidda addu'a ta shidda qala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce Allahumma halaqata nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahayaitaha ha, wa in amatha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al'afiyata kun ga taso ta yi kama da waccan ta dazu Allahumma halakata nafsi Allah kai ka halici rayuwata wa tawaffa ha, kuma kai ke karɓar rayuwata laka mamatu ha, mutuwar rayuwa ta hannunka take wa mahaya rayuwa ta hannunka take in a hayaita ha in kan raya rayuwa gatawa fa hafazha ka kiyaye ta wa in amata in ka karbi rayuwa ta fa gasir laha kai mata gafara Allahumma ni as'aluka al'afiyata Allah ina roƙonka al'afiya ka ƙara min lahiya ga jikina ka yi mini rangwame ga kurakurai na al'afiya ka yi min sauƙin duk abin da nake ji cikin jikin ganawa duk damuwar da ka damu na Allah ka yaye mai ita Kunga ga waɗannan addu'o'in wasu gwalagwalai ne gwalagwalai ne ba wanda ke samun sai mai zuwa makaranta duk wanda bai zuwa makaranta ba zai samu wannan addu'o'in ba kuma galibi duk jarabobi da kuka ganin kuna yawan huskanta akwai sakaci ga irin waɗannan makamayya eh, za a ga mace tana yin su in ta gashe ɗanu aljanu na harce ta amma da ta ji dama sai ta bari eh, wannan ya kamata a ce mun maimaita ta ko اللهم هلكة نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فحفظها وإن أمتها فغفر لها اللهم إني أسألك العافية wannan kenan sai ta bakwai kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashi annabi ya kasance idan ya tattara zuwa ga shimfida tai kala yana cewa ita ma wannan addu'a yana karanta ta alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa kafana wa awana kam min mallaka fi lahu wa la mu'wiya wannan addu'a ana yin ta wurin cin abinci an gama cin abinci kuma ana yin ta in za a yi bacci in na karanta ku ansa alhamdulillahi lazi a ba'amana wa saƙana wa kafana wa awana fakan min mallaka fiye lahu wala uya. ma'ana wannan addu'a Allah alhamdulillah ta tabbatar ma Allah wanda ya ciyar da mu ya shayar da mu wa kafana ya yi mana sutura wa awana ina ma'anar wa'awana ai razaqana masakina wanda ya azurta mu da gidan zama wa hayya alana ma'awa ya tattara mana wurin kwana ya samu mana gida kenan ko shi amma ma'ana wannan ko eh a fakan min mallaka fiye lau da yawa cikin mutane akwai wanda bai da wato abinda zai ishe shi na sutura wala mu uwe ko bai da wurin kwana eh duka bai da al'amari ka ga Allah kenan na alai addu'a ta takwas haka ne ta takwas qala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce li aliyu ya ce ma aliyu wa fatima da fatima annabi ya ce musu ala adullukuma kuna so in nuna ku alama huwa khairul lakuma min khadimin ga abin da ya yi mai hidima alheri kun san an je yaƙi aka dawo aka samu ganima da bayi sai da na ya ji labari fadima ta ji labari fadima na ji labari sai ta zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta tarar da shi ba ta zo umu na aisha ta ce me ki zo kun ga ashe uwayen ƙwararrun sun haga ɗaya su tato gida sai a ce lahiya ki zo me kawo ki hmm? ba wai ce aka wai ta daɗe ba ta taho ba ta daɗe ba taho ba sun ka ta taho ta zauna gidan mijinta sai da lalura ta ce na ji an ce an ta yaƙi an samu bayi daga Nima shi na naka son a bani boya guda wadda za ta kama mana aikin gida ga hannuna duk ya yi kanta saboda wahalar daka daka na cikin gida to shi ne sai ta ce to in ya zo za a faɗa mai annabi ya zo aka ba ya labari sai ce bari in ta in haɗa masa abin da ya yi mai masa aiki eh? ya ce iza a awaituma ila kuma, yayin da kuka tattara zuwa ga ku au a ma uku ma, ko kuka riƙe wurin kwanciyarku ha salasan wa salasina ku yi tasbihi ku biyu da ke da mijinki talatin da uku wana ji eh wahmada salasan wa salasin ku yi ta hamidi alhamdulillah talatin da uku wa kabbira arba'an wa salasina ku yi kabbara talatin da hudu fa haza khairul lakum min khadim annabi ya ce kun ga wanga zikiri yayi muku mai muku hidima sai ta tara qala abu hurairata abu huraira ya ce kana nabi sallallahu alaihi wasallama ya amuruna annabi na umurta mu idza aradana idza arada ahaduna an yanama idan ɗayanmu mu na son yayi bacci an yatsaji ala shiqil aymani ya kwanta tsaginsa na dama summa ya ƙul sannan ya ce Allahumma rabbi samawati wa rabbal ard wa rabbal arshil azim rabbana wa rabba kulli shay'in faliqal habbi wan wa munzilat taurati wal injili wal furqan a'udhu bika min sharri kulli shay'in anta akhidhun bi nasiyati wannan ba sai mun maimaita ba doguwa ce ta ɗaliban ilimi ta waga ta manyata za mu wuce ta ta manyata Allahumma antal awwalu falaysa qablaka shay'un wa antal akhiru falaysa ba'daka shay'un wa antal akhiru wa antal zahiru falaysa fawqaka shay'un wa antal batinu falaysa dunaka shay'un aqdi anna ad-dayna ka biya min bashin da aka biya ta wa aganina min al-faqr ka wadatar da ni daga talauci duk waɗanda aka fama da talauci da matsalar rayuwa to ga addu'ar da za su yi na amma waya gare ta ko amma ai talauci ya ta waya eh ya gare ta amma talauci ya yi ta wahala don haka ku yi ta Allah ya yaye muku duk matsalar da kuka ji ta goma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idza akhasta almadja'aka yayin da ka rike wurin kwanciya ka fata wadda awduaka lis-sala kai alwala ida alwalaka ta sallah summa laji ala shikikal aymani ka kwanta tsagin ka na dama summa qul sannan ka ce allahumma inni aslamtu wajhi ilayka wa fawwaltu amri ilayka wa alja'atu zahari ilaika ragabatan wa rahabatan ilaika la marja'a wa manja minka illa ilaika amantu bi kitabika allazi anzalta wa nabiyyika allazi arsalta wannan ita ce zikiri na goma kuma su ne na ƙarshe wannan ma sai ɗaliban ilimi ai kokari a iya duk waɗanda abubuwa da muka faɗa guda goma Allah subhanahu ya ba mu ikon kiyaye su Allah shi muna jagora malamai suka ce shin idan ka karanta wasu sun wadatar mu wasu an ka ce eh amma in zaka iya duka hada su duk goman ga duka kai su ayatul kursiyu kai su aminar rasul kai su kulhuwa kai su eh, waccan waccan ma da waccan da waccan da waccan da waccan duka da waccan, da tasbihin da aka faɗi 33 da tahmidi 33 Allahu akbar 34 duka hada duka kai tai kai za a ganin alheri Allah ya ba mu ikon kiyayewa na alaikum assalam na E! E! tunda yan san samu na ka yi zaune don gudun in ka kwanta ba ka iya yi shidan bai bari shidan bai bari eh amma akwai wanda a da ɗabi'a yana da daɗewa ko kwanta ya bai bacci ba to shi sai ya ɗan kwanta ɗin sai shi ta yin abi ne amma dai da ƙyar musamman tasbihin ga talatin da uku walhamdulillah talatin da uku Allah akbar talatin da hudu da ƙyar ka ga masu kwana bai kwashe ka ba falalar mun karanta eh eh eh eh yana kwana uku eh da shigo gidan nan kuna ji wata malama ta ce mala abin jiga ya ce wanda ya karanta tun daga lillahi mafi samawati har zuwa ƙarshe to in ka karanta ta so ɗaya ko so uku da daddare ko ko yau ka karanta ta so uku to sai ka yi kwana uku shi ɗan bai koma yiwa ko kusa gare ka ba duk bayan kwana uku kenan ka yi so uku in ka karanta bai koma yiwa kusa gare ka Allah ya sa mu dace Allah ya amintar da mu ga abin da muke jin tsoro wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.